Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja a kan mitoci 16, da 25 sai kuma ta duniyar gizo a biyu ko sashen hausa.com. kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta alfa rediyo a kuma sun gana Ma sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman da ni Sale Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa rashin jituwa tsakanin direbobin motoci da 'yan sanda ta sa dakatar da zirga-zirga na tsawon sa'onni tsakanin hanyar yola zuwa gombe. mu muna nan ba gudu ba ja ba sai an biya direba kudinsa da aka dauke an dauki kudinsa naira dubu arba'in ita ma wata kungiyar sulhu a jamhuriyar Nijar ta yi zama da 'yan kasuwa don shawo kan duk wata takaddama. saboda aka yi sulhu mutane sun jin daɗi tunda su suka samu gyaran matsalar da suka samu shin me wasu 'yan majalisa da tawa ke cewa ne kan yunkurin wasu jihohin kudu na amshe karbar harajin VAT da baki ɗaya? Hayaniya ce kawai ake ta yi, amma na tabbatar yan ka tambayi ra'ayin 'yan majalisa da yawa ba za su amince jihohi su karɓi VAT ba. Masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Kari zai yi mana sharhi kan halin da siyasar Najeriya ke ciki gabanin gwagwarmayar zaben 2023. Yau Juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da aishatu ma'azu za ta gabatar da farko ga labaran duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe 'yan sanda a jihar tanisa da ke nan amurka sun ce harba harban da aka yi a wani shagon sayar da kayan abinci a gabashin Memphis sun yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma jikkata wasu sha biyu sannan an samu ɗan bindigar a mace shugaban 'yan sandan colabill dale lane ya ce harbin ya faru jiya alhamis da yamma a wani kantin sayar da kayan abinci na kroger da ke garin mai nisan mil talatin gabas da memphis ya ce dududu mutane sha uku aka harba kuma an ɗau sha biyu daga cikinsu zuwa asibiti wasunsu sun samu rauni sosai ya ce jami'an 'yan sandan swat sun shiga cikin shagon inda suka kubutar da mutanen da ke ciki sanan ya ce daga baya an tsinci gawar maharin da rauni da ake ganin na harbin kansa da ya yi ne wata kotun soja a ƙasar somaliya ta yanke hukunci ma wasu 'yan ƙasashen waje biyu masu tsatsauran ra'ayi saboda laifin taya ƙungiyar 'yan ta'adda ta alshabab shabab yaƙi kotun a Magadishu ta yankewa Darren Anthony Barnes dan Birtaniya da Ahmad Mustaqim bin Abdulhamid ɗan Malaysia hukuncin ɗaurin shekara sha biyar a gidan yari saboda kasancewarsu 'yan Alshabab da kuma shiga kasar ba bisa ƙa'ida ba. Jami'an kotun sun ce su ne masu tsatsauran ra'ayi 'yan ƙasashen waje a Somalia da aka yanke wa hukuncin zama mamba a Alshabab. Masu gabatar da kara sun ce Abdulhamid da Ban sun zo Somalia ne don taimakawa Alshabab da lalatawa da zubar da jini. Lauyan mutanen biyu Muhammad Warsame Muhammad ya ce mutanen biyu sun masanta cewa su mambobin alshabab ne kuma sun yi da'awar cewa sun zo somaliya ne don ziyartar danginsu da abokanansu labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya alhamis ministan harkokin wajen faransa genevieve drian ya ce dawo sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken cewa zai ɗau lokaci da kuma matakai kafin a iya gyara kawance tare da amurka sakamakon wata yarjejeniya da aka kulla ta cinikin jirgin yakin karkashin teku wadda ta janyo wargaza yarjejeniyar da aka yi da faransa ta samarwa da australia da jiragen masu amfani da man diesel a makon da ya gabata amurka da burtaniya da kuma australia sun ba da sanarwar wata yarjejeniya wacce a maimakon haka amurka da burtaniya za su samarwa da australia jiragen yakin karkashin ruwan na teku masu amfani da makamashin nukiliya Wannan mataki ya fi sa ta ƙasar Faransa wacce ta janye jakadunta daga Amurka da Australia. A farkon wannan makon, Lidren ya bayyana damuwa kan abin da ya bayyana a matsayin yaudara daga ɗaya daga cikin tsoffin ƙawayenta. Ya faɗa wa 'yan jarida a Majalisar Ɗinkin Duniya a wannan makon cewa Amurka ta yi wa Faransa dan waken zage kuma ta ɓoye sabuwar yarjejeniyar tsawon watanni. Ilin Amurka na musamman a ƙasar Haiti ya yi murabus ba zato ba tsammani inda ya ceceki gwamnatin shugaba Joe Biden saboda abin da ya kira rashin tausayi da ɗaukar matakai da babu amfani na mayar da dubban 'yan ƙasar Haiti 'yanci rani zuwa ƙasar ta Caribbean. Ambasada Daniel Foot wanda ya rike wannan makami na watanni biyu kacal ya aika da takardar yin murabus ɗinsa zuwa ga sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana mai cewa matakin da Amurka ta ɗauka game da Haiti na cike da matuƙar kurakurai. ya ce an yi watsi da fatali da shawararsa a Washington lokacin da ba a gyara ba don tsara wani labari na daban daga nasa tun a ranar Lahadin da ta gabata. Amurka ta ɗebe ɗaruruwan 'yanci rani na Haiti ta jirgin sama zuwa ƙasarsu bayan sun yi tururuwa zuwa kan iyaka Amurka da Mexico a Rio da ke jihar Texas inda suke fatan shiga sannan su zauna a Amurka. Jiya Alhamis hukumar da ke saka ido kan magunguna ta tarayyar Turai ta faɗa cewa tana shirin yanke shawara a farkon watan Oktoba kan ko ta amince da allurar rigakafin COVID-19 ta Pfizer kashi na uku ga waɗanda suka haura shekara sha shida. Hukumar kula da magunguna ta Turai EMA da farko ta amince da yin allurar rigakafin ɗigo biyu, amma ta ce ci gaba da ƙaruwan masu kamuwa da cutar a cikin waɗanda aka yi wa allurar rigakafin ya ƙara sa ta gaggawa yin nazari kan yin allurar kashi na uku ga mutane 'yan shekara sha shida ko sama da haka. wanda za a yi musu watanni shida bayan sun karɓi cikakkiyar allurar rigakafin. Jami'in Ema Mako Kabaleri ya faɗa wa taron 'yan jarida cewa ana sa ran sakamakon binciken zai fito a farkon watan Oktoba idan dai ba wai an samu wani ƙarin bayani da ake bukata ba. Ranar Laraba da ta gabata a Amurka, hukumar tantance magunguna da abinci ta ƙasar FDA ta amince da yin allurar kashi na uku ta Pfizer ga mutane 'yan shekara 65 ko sama da haka waɗanda suke da haɗarin kamuwa da cutuka masu tsanani da mutane waɗanda suke kamuwa da coronavirus. labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni wata takaddama tsakanin direbobi da 'yan sanda a jihar adamawa ta haddasa dakatar da zirga-zirga kan babbar hanyar yola zuwa gombe na tsawon sa'onni lamarin ya auku ne a garin gwalam da ke zama madakatar manyan motoci a yankin numan ga rahoton salisu garba lado Rikicin ya faru ne a hanyar da ya taso daga jihar Adamawa zuwa jihar Gombe tsakanin jami'an 'yan sanda da direbobi masu tuka manyan mota inda har suka kai da datse babbar hanyar wadda aka shafi sama da sa'o'i biyar ana tafka wannan rikicin inda direban yake zargin cewa jami'an 'yan sandan ne suka yi sama da faɗi da dubunsa arba'in a yayin da suke kaftarsa wadda hakan ta sanya ya kai ga datse wannan babbar titin. Abdulkadir Abdullahi Gashuwa direba ne wadda ya shafe sama da shekaru da dama yana bin wannan hanyar wadda ya tabbatar da akuwar lamarin ya ko kara da cewar irin cin zarafi da jami'an tsaro ke musu a wannan titin hakan bai dace ba. Mu ɗaya daga cikin direbobin da yana tafiya kan hanya. Yan sanda suka biyo shi suka tsare shi suka fito da shi suke dukansa suka buga ma yaron motan ɗin tiya gas shi kuma direban yana kokari ya yi bulokin ɗin hanya suka ga ya rufe hanya sai suka juya da motar su suka koma Adamawa. Mu muna nan ba gudu ba ja da ba sai an biya direba kuɗin sa da aka ɗauke. An ɗauki kuɗin sa naira dubu arba'in. Ba shiga ba fita muna nan tsaye daren mu ba mu yadda da wannan irin zaluncin da ake muna kan wannan hanyar ba ko ina kana yawo a Najeriya amma ba inda za a ci jarahinka sai ka shigo jihar ba ga lalacewar hanya hanyar nan ta yi shekara wa shekaru tun muna yan yara wannan hanya ba a yi ta ba duk a jihohin Najeriya arewacin Najeriya ba hanyar da ta samu matsala irin jihar Adamawa ma'aikata ba inda suke cin jarahin mutane irin wannan hanyar shi ma Haruna Muhammad mazauni ne a yankin Gwalan wanda a wannan yankin lamarin ya auku ya ko shaida mana cewar direba ne ya fito yan zanda suka tare shi ya ki sai suka bi shi suka bi shi suka je saboda na je kuma direban da ya gara mashi walakanci ya gita hanya ya tare mota duk yan uwan shi manyan mota an sun sun tambaya me ya faru ga abin da ya faru ya suka taru da yi tare hanya. bayan an kai ruwa rana da kartan kaza da ta gudana tsakanin direbobin da yan sanda yan sandan sun mai rawa wannan direban dubun su arba'in dan sandan da ya kawo wannan kuɗi ya ce alu masu shaida. jama'a kun shaida ga kuɗi. ba za a yi ba. a yayin da nake hada wannan rahoton na tuntubi jami'in hurda da jama'a na rundunar 'yan na jihar Adamawa har zuwa wannan lokaci dai bai ce komai ba akan wannan batu wannan hanya ta dade a lalace sa'annan jami'an tsaron suna amfani da lalace wannan hanya domin cin zarafin al'umma Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Adamawa a Najeriya. a jamhuriyar Nijar wata kungiya mai shiga tsakani don samar da maslaha ta zauna da 'yan kasuwa a Damagaram. zaman na da azuman karfafa hanyoyin samun jituwa ne a lokacin da aka samu yi wani ɗan saɓani. Wakiliyarmu Adama Garam Tamar Abari ta aiko mana da wannan rahoto. Hukumar kasa mai shiga tsakani ita ce ta shirya zama don samun dabarun sasantawa tsakanin 'yan kasuwa kafin su je kotu. Malam Abdu Zakari shine zaunannen magatakarda na hukumar shine kuma ya jagoranci wannan haduwa. Wannan zama da muka yi muna sa 'yan kasuwar Nijar to yanzu dai na da magaram su gane menene ake nihi da Santo de sai da Arbitrar da Kun san yanzu a harkar kasuwanci mutane 'yan kasuwa ba su so su je justice saboda gudun tarwatu da ake to mu muna abu ne cikin siran babu tonaro shi kuɗin kasuwa bai san tonaro to kuma bayan wannan halau kamar santirkin namu an mutum ya zo shi yake zabal wanda zai mishi shari'a a raka an kaje justice ba kai ba kake jijikin ka to mu a kai kake zabal wanda zai ma shari'a to galibi kuma mun yin sulhu saboda aka yi sulhu mutane sun jin daɗi tunda su suka samu gyaran matsalar da suka samu tafiya da ake yi kara zube kuma matsaloli na daɗa karuwa yasa suka samar da wannan hukuma in ji shi kaman kasashen afirka kama a ce niger da babu justice da aka samu matsala kama a gari sai a diba lattizahan gari su ne suke samu a samu sulhu to wannan dai shine dai ya sa aka yi wannan santirkin to wannan santirkin abinda muke so mutane su gane chambre de commerce ne ta yi shi saboda ta kama 'yan kasuwa kaman abinda muke so saboda abinda muka so 'yan kasuwa kasuwa an za su yi ka kasuwanci kamar haka a cikin takardun da za su yi aka samu matsala za a zo santar tunda an bi sa wannan ana iya zuwa justice a yi shekara da shekaru abu bai kare ba. A cewar magatakardan wannan tsari nasu yana ba ɗan kasuwa damar samun sassauci a lokacin da matsala ta taso. To mu kamar nan abun babban more shi sai ke aka kare magana babu daga kamar a justice an mutum aka mun shari'a iya cewa bai yarda ba a je gaba har ta kai ah, an kaman kayan kasuwanci ne an mutu ya ce bai yarda ba kaman a ah, nan da magaram yake sai an je kurda ta nan da magaram to allah ya taimaka da akwai ta nan da kurda pel kadai ya ne to kuma aka je aka je aka wuce kurda pel aka yi furbuwa kamar abin da ake cewa furbuwa a hanyar faranshi to sai an je abuja kenan dan kasuwa ya bi hanyar wadda za ta kawo mishi matsaloli da yawa a lokacin an yi ta hanyar mu ana kariya komi da komi a nan babu damar mutum ya ce bai yarda ba. A waje ɗaya na tuntuɓi shugaban kungiyar 'yan kasuwa na jihar da magaran Alhaji Mamman Fari inda ya ce da ni ba shi da labarin wannan haɗuwa. Na kuma sake tuntuɓar wasu daga cikin mambobin kungiyar ta 'yan kasuwa nan ma dai abin ya ci tura ba wanda ya amsa min. Ta Bari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar. Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. yayin da ake samun takaddama tsakanin wasu jihohi a kudancin Najeriya wanda suke so gwamnatin tarayya ta tsama hannunta daga karɓar harajin nan na VAT. Gwamnatin tarayya ta yi nasara a kotu da dakatar da jihohin da suka hada da Rivers da Lagos daga matakin karɓar harajin na VAT. Dan majalisar dattawa Sanato Adamu Aleru ya ce kashi sha biyar kacal gwamnatin tarayya ke karba. Ko da ita wannan magana tana kotu, amma yana da wuya a bar ma jihohi su karbi VAT. Kasashe da yawa na duniya, central government ita ke karban VAT. In ka je UK, United Kingdom, Her Majesty's Government ita ke karban VAT. A India, da a jihohi ke karba amma daga baya aka gane cewa akwai matsaloli da yawa sai aka dawo ita central government ke karba canada sun haka italy sun haka yanzu in ka je united arab emirates sun introducing bat kuma gwamnati central government ita ke karba ba jihohi ba to balantana na nigeria kusan vat inda ake karba a nigeria wurare ne inda ita federal government ke da control kusan 70% 70 bisa ɗari na VAT ake karba ana karbar shi ne a seaport custom ke karban VAT ana karba a airport ana shigo da kaya na cargo ana karba VAT a wurin sannan kamfanin manya manya irin smart eh, companies VAT da ake biya yawanci zai kai wajen 15% sannan kwangiloli da ake basuwa na federal government kusan zai kai wajen 35% yawan VAT da ake karba hayaniya ce kawai ake ta yi amma na tabbatar yan ka tambayi ra'ayin 'yan majalisa da yawa ba za su amince jihohi su karbi VAT ba. don yana da wahala. Ai VAT abin ne wanda ake karba based on consumption ko abin da za a ci ko za a yi amfani da shi. To in ka hito kaya sun hito daga cikin Lagos sun shigo Ibadan Oyo gwamnati za ta karba sun wuce zuwa kwa kada gwamnati za ta karba sun hito zuwa Niger Niger gwamnati za ta karba ya shigo Kebbi kebi gwamnati za ta karba. To kaga wannan zai kawo matsaloli da yawa zai kawo hayaniya zai kawo rudu saboda mun ba mu goyon bayan jihohi su karbi VAT a bar shi a central government kuma formula din nan da ake raba VAT din nan federal government tana karban only 15% 85% ana rabawa ga jihohi da kuma local government ita federal government duk hanyar da ake yi kashi goma sha biyar basu ɗari take karɓa kashi tamanin da biyar basu ɗari yana zuwa ga jihohi da kuma ƙananan hukumomi so ne ya ja wannan kuma hanyar haka sanata adamu aleru a zantawarsa da madina dauda masanin kimiyyar siyasa a jami'ar abuja dr abubakar kari ya yi mana sharhi kan lamuran siyasar najeriya gabanin gwagwarmayar babban zaben 2023 karin azantawar da muka yi da shi ya ce ba abun mamaki ba ne sauya shekan 'yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa waccar to adina ga wannan yana da daɗaɗɗen tarihi kusan za a ce a dai wannan jamhuriya ta hudu tun da aka fara ta 1999 abin ya zama kamar wata sara ko kuma wata tarbiyya abubuwa ne da suka ta faruwa kuma sun shafi 'yan siyasa daban-daban daga jimfi daban-daban wanda suke a canza sheka har kusan ma yanzu za a iya cewa a dai manyan jam'iyyun na najeriya kusan sun rikide sun zama daya idan banda a ci a wannan pdp ne wannan apc ne wannan abga ne to amma idan ka duba take-taken su da aƙidarsu da manufofinsu kai har ma da burinsu kusan duka iri ɗaya ne abin da kawai ya dame su shine shi mulkin kansa wato donin mulki kuma saboda kwaɗayi da tsananin son mulki mutum zai iya canza jam'iyyu biyu uku hudu hasali ma akwai wani gwamna a arewa maso yammacin ƙasar nan wanda kusan yana daga cikin waɗanda suke neman shugaban ƙasa yanzu tarihin siyasa daga daga alif dubu biyu da uku ma zuwa yanzu shine ya canza zambiyu har sau shida to akwai ire-iren su wanda suka canza sau biyu sau uku sau hudu kusan ma yanzu abu mai wuya shine ka samu wanda bai taba canza jam'iyya ba wato su abinda suka sa a gaba kawai shine neman wannan mulki irin wannan canje-canjen ya fi kamari idan an kusan yin zaɓe to amma ko ba zaɓen ma ana yi saboda su hange suke yi a kan cewa wace dama ce tafi wace jam'iyya ce za ta iya ba wa mutum dama ya cimma burinsa na zama ko shugaban kasa ko gwamna ko sanata ko kansila a koma me to shine za ka ga ana ta canza jam'iyyu to an ka duba kamar a jamhuriya ta farko zuwa jamhuriya ta biyu haka 'yan siyasan wannan zamani suka dinga gudanar da siyasarsu a ko kaɗan ai waɗancan lokaci ana siyasa ta aƙida tsantsa idan aka ce mutum ɗan nefu ne allah misali a arewacin najeriya kowa ya san cewa ɗan nefu ne ya san menene aƙidan nefu ya san ah, menene manufofinta mai take so su cimma inda ta sa gaba haka ma yan mpc haka idan an ce ka dan action group ne ko kuma dan ncnc sa'an nan kuma a jamhuriya ta biyu kowa ya riga ya san menene aƙida da kuma alkiblar yan mpn yan mazan jiya ne to amma kuma suna da aƙida wanda ta sha bambam. da ngmpp da nprp da nnap da sauransu masana suna ganin cewa gushewar aƙida a cikin jami'u ko kuma a cikin siyasar najeriya ta fara ne daga jamhuriya ta uku duk da yake shi shugaba na wancan lokacin jihar ibrahim babangida ya ce ya lura cewa tarihin siyasar najeriya kullum akwai aƙidu biyu to saboda haka shi da gwamnatinsa ta kafa jam'iyyu guda biyu ta wa 'yan siyasa shiga cikin wannan jam'iyyu guda biyu to a wurin ribibin shiga wannan jam'iyyun ne waɗanda kusan za a ce a tarihin su ne siyasa ko kuma a baya babu wanda ya haɗa su suka rika shiga jam'iyya ɗaya allah misali idan ka ɗau jam'iyyar sdp na wancan lokaci akwai waɗanda za a iya cewa 'yan mazan jiya ne irin su abiola akwai ah, tsofin soja irin su shehu aduwa akwai kuma 'yan nepu da 'yan santsi irin su sulalami da su abubakar rini ah, akwai ma 'yan akidan nan ta middle belt ah, irin su solomon la da su jerry duka a cikin jam'iyya ɗaya to haka ma ita ma jam'iyyar nrc akwai irin su ishaku ibrahim wanda kowa ya san cewa su ma 'yan nepu ne a da suka shiga jam'iyya ɗaya da irin su umar shinkafi su adamu ciroma da sauransu to a wannan lokacin ne aƙida ta fara gushewa ya zama kawai abin da aka sa a gaba kawai shine neman iko neman mulki kuma domin cimma wannan buri kana iya yin haɗaka ko haɗa kai ko kuma ƙulla ƙawance da ma wanda za a iya cewa babu abin da ya haɗa ku da su kogarin dakta za ka ga ba a daɗewa za ka ga 'yan siyasa sun tafi ba da shugaban kasa an je a mai da wani za a ce wani ya je ya koma shugaban kasa ya karbe shi har ma wasu suna ikirari ko kuma suna zargin cewa duk laifinka an ka koma yanzu wata jam'iyya sai ka kalla laifuffukan naka kamar an ajiye su to abu ma ya wuce zargi tunda tsohon shugaban jam'iyyar uh, apc da shi ya fito fili wato adams ashimole ya ce duk wani laifin ka in ka shiga jam'iyyar apc an yafe maka uh, babu wanda tilasta shi shi ya fito karara ya faɗi wannan magana kuma biri ya yi kama da mutum a daidai lokacin da ake wannan zargin da ke faɗa a lokacin ya wannan uh, ikirari kuma ko kafin lokacin akwai misalai na 'yan siyasa masu kashi a gindi kwarai da gaske waɗanda ake zargin sun tafkata asa cin hanci da rashawa waɗanda waɗansu su ana binciken su waɗansu su ma an kai su kotu to amma saboda sun eh, sun canza sheka sun shiga cikin jam'iyyar eh, gwamnati shikenan kawai sai duk wannan tuhumce-tuhumce da ake musu kawai aka na jin su jam'iyyar apc ta zama kaman wani tudun mun tsira to saboda haka wani lokacin canza shekan da ake yi ana yi ne domin a tserar da kai abinda hausa suke cewa gafiya tsira da bakin to abin da yake faruwa kenan a wasu lokacin neman mulki ne a wasu lokacin kuma saboda canza shekan yakan saba wa a shi wanda ya hakan sa'ida ko kuma a daga masa kafa ko kuma dai a kyale shi kan a turunce shi kar a shafa muryar amurka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja ga shirinmu na gaba. da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro cikin shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin muna tare da Farfesa Musa Tukur ya kasai tsohon shugaban jami'ar kimiyya da ke Wudil a jihar Kano wanda ya yi bayani a game da yadda alakar da ke tsakanin yanayi da tattalin arziki yake musamman idan aka yi la'akari da matsalar tsaro da yankin ke fama da ita. akwai alaka mai karfi tsakanin yanayi muhalli da kuma tattalin arziki yawanci a kyakkyawan muhalli wanda yake cikin yanayi mai kyau ne akan samu a yi noma a yi kiwo a yi sana'o'i da tattalin arziki yakan haɓaka muhalli yakan gurɓace saboda ɗumamar yanayi wanda ona daji da kuma ayyukan kamfanoni yakan haifar kuma yakan samar da illoli kamar su ambaliyar ruwa fari da sauransu su kuma su sukan shafi tattalin arziki kai tsaye musamman ma a kasar hausa da kuma kasashe masu tasowa wanda yawancin mutane sun ta'allaka ne akan noma kiwo sana'o'i ba aikin gwamnati ko kuma aikin albashi ba ga kenan fari da ambaliyar ruwa zai rage yawan amfanin da ake samu kuma kai tsaye zai rage yawan kayan gona da suke zuwa Tasuwa wanda idan ba a samu isassun kayan gona sun zo kasuwa ba tsada za ta yi yawa kuma mutane za su rasa aikin yi da sauransu. Kamar a makon jiya kuwa muna tare da mutsani cika turankawa wanda ya yi ƙarin bayani a game da yadda wannan matsala ta tsaro take shafar ruwan sha da irin haɗarin da ka iya biyo baya. ko kuma wata illa da ake harsashen tana biyu a baya shine land pollution because duk sadda wannan makamin ya tafi kasa to zai tarwa tsaure kuma zai doki lokaci mai tsawo kahin wannan wurin ya sake zama yadda ana amfani da shi bisa ga wannan idan kun duba ta kasa din a zawaye gari za ta zama no longer suitable na plant productions da kuma farming activities baya ga wannan su ma ruwa din da makaman ke faruwa cikin su su ma gradually za su zama contaminated kuma zawaye gari tunanin bisashen da anan kilan domestic animals waɗanda an mutane waɗanda suke zuwa da suna suna ba su ruwa za su sha kuma wannan contamination din zai haifar da illa ga su dabbobin mutane galibi da ke cikin dajin za ka gaba rijiya ke gare su ba su wayannan small water bodies din suna suke zuwa su sha dabbobin su sha ba mamaki yana samun matsala ta wata annoba sanadiyar wannan ah, operations din shi ma dan kungiyar rajin kare muhalli umar sale anka ya dora akan bayanan malam cika sakamakon kuma gawawaki da kuma sauran matsaloli da za a samu zai iya taba ruwa na area yawa yawanci wasu za su fada kogi ko kuma wurare da ruwa ya taru sakamakon haka za su shiga su rube wannan zai iya haifar da wasu cututtuka da ba a san da su ba misali da an taba samun irin wayannan matsaloli guraren hakan adinai a zamfara wanda ya haifar da abubuwa da dama tsarin na yanda Allah ya tsaro jajizzuka din zaki ga cewar dole za a canza shi domin me wasu guraren daman ba ma mutane amma kuma sakamakon yin wannan abin da za a yi a sassare bishiya za su dawo gurin structure din na forest gaba daya zai canza daga karshe wasu daga cikin tsirran ko kuma bishiyoyi da ake da su wani ba su daman da yawa a sakamakon wannan za a gano su kuma za a je a sare su. bayan wannan abu idan gwamnati ba ta tada shi tsaye ba an je an bincika ina ne aka samu gawawwaki kar a samu barkewa wasu cututtuka To ba mai sallama da farfesa tukur ya kasi ba sai da yi tsokaci a game da mafitar wannan yanayi da ake ciki. gaba daya wannan ya sa guraren da abin ya shafa ya ki zaunuwa mutane gurin sun kwaranyo zuwa birane neman ayyukan yi neman abinci wanda wannan ya shafi tsadar abinci a kasuwa tunda ba a maje ba balle a noma sai an gurare kaɗan da suke nomawa ake kawowa kasuwa banda wannan kokarin da ake na magance su ya kawo harkoki na barin wuta da aka yi wanda ya haifar da kona dazuka wanda a ƙarshe shi ma zai shafi muhalli saboda haka abu ne da yake a nannaɗe a guri guda wanda kuma kowanne mara daɗi ne mafita gaskiya shine a yi a kamar yadda ake yi yanzu a kuma ƙara ƙarfafawa gwamnatoci ƙarfin gwiwa cewa a gaggauta maganin wannan abu sannan kuma mutanen da abin ya shafa wanda suka baro garuruwansu suna buƙatar tallafi na abinci da kuma samar da yanayi da za su koma harkoki. aiki na sana'a da kuma abin samun masarufi saboda duk wanda ya bar inda yake ya dawo wani guri bai kuma iya samun abinci ko abin yi ba to dole abin ya haifar da bara da sauransu wanda kuma ba abu ne na ci gaba ba. Mai sauraro a nan za mu yi sallama da kai sai kuma zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya ara mana rai mu sake shigowa da wani sabon shirin yanayi da muhalli. yanzu a magajin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi sauran voa kwarai ba shakka duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kara kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. ma sauraro da wannan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri na musamman sai dai da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da niger Abokan mu daga Washington DC za su kawo muku shirin rana. Kafin wannan lokaci, Sale Shehu Ashaka nake cewa mu kasance lafiya.